fama da rashin laya sai ce ka je karanta fatiha kuma shi ma idan ya je karanta sai ya ga tasirin wannan karatu ne yan uwa na gaya muna gabbai da ya kamata a yi bayani a cikin suwar fatiha suna da yawa amma insha Allah kai tsaye za mu fara karanta ayoyi na wannan sura mai albarka mu ga abin da take dauke da shi Allah subhanahu wata'ala ya tabbata mu sai Allah ya ce bismillahir rahmanir rahim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 idan kana karanta alƙur'ani Allah ya ce ko za ka karanta alƙur'ani ka nemi Allah subhanahu wa ta'ala ya tsare ka daga shaidani jefafe amma a uzu ba aya ba ce ba daga cikin ayoyi na suratul fatiha ba aya ba ce ba daga cikin ayoyi na suratul fatiha ko kuma aya a wani waje da za mu buɗe karatu sai dai inda muka karanta wa idza qara'ta alqur'ana fasta'in billahi min shaytanir rajim wannan shine zance da malamai suka yi bayani a gangaci da a'udhu billahi min shaytanir rajim wanda za mu zo a cikin fikihu na karatu za mu gani yadda ake karanta a'udhu billahi min shaytanir rajim ma'ana a fassara shine ina neman tsari da Allah subhanahu wa ya tsare ni daga ke jefaffe la'ananne waɗanda wanda Allah ya tsine ma albarka ina neman Allah ya tsare ni da shi sai mutum ya ce bismillahir rahmanir rahim a wannan mun ga wasu malamai sun tafi akan cewa aya ce daga cikin ayar suratul fatiha wanda shi ma malamai sun tattauna sun karawa juna ilimi akan cewa ruwan aya ce ko ba aya ba shi ma za mu zo mu gani amma yanzu muna fassara ne a faɗar bismillahir rahmanir rahim da wannan gaba ubangiji subhanahu wata'ala yana ladabtar da annabinsa sallallahu alaihi wasallama kaga hanyar karantar da shi duk abin da za ka yi ka gabatar da suna Allah a gaban duk wani aikinka ko duk wani abin da za ka furta ya zama cewa ka nemi albarkar Allah a ciki kuma ya zama mana sunna mu kuma manzon Allah ya sunnanta mana shi ya zama mun koya a cikin ayyukan mu gabaki ɗaya muna buɗe su da bismillah ma'ana bismillah iqra bi dhikri rabbik kai karatu ta ta hanyar ambaton ubangijinka idan za ki zauna ki ce bismillah zan zauna da sunan Allah idan za ki tashi ki ce bismillah zan tashi da sunan Allah idan rubutu za ki ce bismillah idan za ki sha ruwa ki ce bismillah idan za ki huda tufafi ki bismillah duka wannan menene ana karantar da mu da neman albarka da sunan Allah subhanahu wa ta'ala mu ladattu da wannan ya zama muna buɗe al'amurkan mu masu muhimmanci da bismillah da sunan Allah to a nan idan mutum mai karatu ya ce bismillah ma'ana zan fara karatu na da sunan Allah ina neman albarka Allah karatu dama ana yin shi ne domin samun albarka duk karatu na alkur'ani ana yin shi ne domin albarka idan mutum zai yi karatu ya zama karatun nan bai samu albarka shi ba to sai ya tabi sai a ce gara bai yi karatu ba da mutumin da ya karanta karatu, karatun ya zama hujja a kan shi babu albarka gara jahili duk da cewa jahili ba yi kirki ba ne ba wacce kullum muna buga misali kusa dai a kasuwa jahilai bila adadin yabo ko a tasha jahilai bila adadin yanzu sai mutum ya je bakin tasha ya ce jahili a ba wanda zai amsa mai saboda shi jahilin da kanshi ya san ba matsayin kirki ba ne ba ko kuma ka je kana kuma sama wata jahila a gida kwankwankwan jahila idan wani ya ce ki ana buga gida ki tabbata shi abu da ni yake zagi cin mutunci ne aka so mini kuma wala Allah katoto jahila ce a cikin gida yanzu wannan kalma da ake gaya wani sai ce wani wulakanci ne to amma kuma ai zahiri ne abin da yake gaskiya ne to jahilci ba abu ne na kwarai to duk da haka idan mutum ya karanta abu babu albarka gara jahilci Allah ya ba mu labari a cikin sulta na wani mutum ne Allah ya ba shi ilimi sai ya suna ne cikin ilimi ya bar ilimin gehe shi kuma yana gehe maimakon shaidani ya rinka mai shaidani sai Allah ya ce yanzu ya zama malamin shaidani shaidan yake goya a wajen shi ya zama cikin tababbu Allah ya ce da mun ga dama ne mu sa mai albarka ilimi ɗaga bawa yake ilimi daga bawa yake idan Allah ya baka ilimi Allah yana ɗaga ka ne sai ka zama mai matsayi mai girma gaske Allah ya dafa ka dama da niyyar ilimi da shi ya bada shi. Allah ya ce rafa illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma daraja Allah yana ɗaga darajar waɗanda suke da imani a cikin ku haka ma waɗanda Allah ya ba su ilimi to darajar su ta yi matsayi a cikin ku gabaki ɗaya Allah yana gwada mana matsayin ilimi a cikin alƙur'ani ayoyi daban-daban daga cikin ayoyi waɗanda suke jan hankali ko wajen gane matsayin ilimi suratul qaha Allah ya ce wa qur rabbi zidni Ba manzon Allah ka ce Allah ya ƙara ma ilimi Allah bai taɓa ce ma manzon Allah ya nemi ƙarin wani a wasu ilimi Shi ne mai duniya yake cewa za ka iya fahimta shi idan qaha qara'ta idan ka karanta suratul qaha za ka gane muhimmancin ilimi to kaga ilimi yana da matsayi Allah ya tura da ga dama za mu daga shi ne da wannan ilimi sai daga ɗan karami cikin manyan mutane da rinin ilimi ya samu babban matsayi to haka ilimi yake daga matsayin mutane Allah ya ce to shi ba mu daga shi da ilimi ba mun ba shi ilimin sai ya zama kuma makaskantacci saboda babu albarka Allah ya ce ka masalu misalin shi ka masalin kal kamar misalin kare ya zama kamar kare yana haushi idan an ɗauki dutse za a buge shi idan ba a buge shi ba yana da cikin haushi Allah ya ce ya zama kare malami ne amma Allah ya siffanta shi da kare don haka karatu ana yin ne domin samun albarka da matsayi matsayi a wajen Allah to sai mutum ya nemi albarkar Allah ya yi tabarruki da sunan Allah ce bismillah zan fara karatuna da sunan Allah ar-rahman wanda siga ce ta larabci wadda take fulan ar-rahman fa'lan mai rawan rahama wanda kuma rahama ce wadda ya yiwu yau ya baka gobe kuma Allah ya amshi wanda ne rahama in abin da ya gada ni'imar Allah subhanahu wa ta'ala ba ta tabbata da goma wadda ita ce wadda take da alaka da rahama yau kana da lafiya ni'ima ce gobe sai ka wayi gari ba ka da wannan lafiya Allah wanda ya baka ya amshi yau kana numfashi gobe sai ka ga baka wanda numfashi wanda kuma Allah ya daidaita musulmai da kafirai a cikin wannan bangaren yana ba kafirai yana ba musulmai sai ka samu musulmi da kafiri suna rayuwa waje ɗaya kafirin ya yi shi lahiya musulmin bai da lafiya ko ki ga kike da wata tantiriya wadda ba ruwanta da addini amma ita lafiya ta lau ke kuma kullum ba lafiya sai ki ce wallahi ni an yi abin ma da gaske ni addinin ma kin ga kin gaugari kanki Allah shi mai rahama ne rahama kuma Allah ya sanya ta ga kowa da kowa yana ba mai da'a kamar yadda yake ba wanda bai da da'a yana tausayawa wanda yake kafiri kuma haka yadda yake tausayawa wanda yake ba kafiri ba wanda wannan ni'ima ba tana nuna cewa ba Allah idan ya maka yana son ka ar-rahim shine siga ce ta fa'il wanda yake nuna dawwamin wannan rahama wanda jin kai tausayi wanda kuma Allah ya ba mu'minai kadai ne wa kana bil mu'minina rahima Allah ya kasance mai tausayi ga mu'minai kenan rahama tana shafan kafirai da musulmai amma arrahimu rahama ce wadda take keɓantar waɗanda suke mu'minai gaba ki a cikin wannan aya da muka karanta ko wannan gaba ta bismillahir rahmanir rahim za mu ga an ambaci sunayen Allah an fara da Allah wanda Allahu akbar asma'ihi subhanahu wa ta'ala shine mafi girman sunayen Allah subhanahu wa ta'ala babu wani suna da Allah yake da kamar sunan Allahu ba sunayen Allah duka masu girma ne madaukaka ne a cikin to sunayen mafi girma shine Allah dan haka a cikin mutane duk gangancin mutum ba za ka samu ba ya aiki ɗaya sa mai Allah kuma wallahi ɗan nan ko da an sa mai Allah ba zai rayu ba shi ne Allah yake cewa hal ta'lamu lahu samiyya ko ka san tunan Allah mai suna Allah a duniyar nan Allah shi kaɗai yake da wannan suna kuma haka ba zai bushe ba da wannan suna duk wani yaro ko jariri da za a sama wannan sunan ba zai yiwu ba Allah shi ne kaɗai mai wannan sunan kuma suna ne wanda yake ɗauke da siffa ta uluhiyya siffa ta bauta mun san cewa bauta babu wani wanda ya cancanta a ba sai Allah duk wani wanda za a bauta ma kuma bayan Allah ƙarya ne bai cancanta a bauta mai ba abinda aka yi saɓawa aka yi ya zama kare kawa wani bauta kuma bayan Allah ta aikin da ta aikata sabo ne shirka ne wanda Allah bai ya to Allah yana nufin uluhiyya Allah shi ne abin bauta shi kadai wanda ya cancanta kuma sunan Allah kadai suna ne mai girman gaske sai Ar-Rahman mai rahama wanda rahama za ka samu wani bawan Allah yana da tausayi wanda kuma Allah yana da tausayi sai dai tausayin Allah ya sha bamban da tausayi bayan Allah Abrahimu jin kai wani za ka same shi yana da jin kai ba har kungiyar jin kai ba da kwata likitoci na duniya dan saba akwai masu jin kai to amma kuma jin kan Allah daban yake da jin kan bayi to idan ka hada bismillahir rahmanir rahim ma'ana kina cewa zan fara karatu na da sunan Allah wanda shine Allahu Ar-Rahman wanda Allah nan da ya sifatu da rahma Ar-Rahim kuma Allah mai jin kai kenan anan kuma ana ladantar da mu da cewa cikin al'amarin mu gaba ɗaya idan za mu fara to mu fara da sunan Allah mai rahama mai jin kai amma a cikin abubuwa misali zama ko tashi in ba karatun alkur'ani bane ba ko za ki shiga ban ɗaki to ba za a ce bismillahir rahmanir rahim ba abin da za ki fada a nan kada shi ne bismillah da sunan Allah ya wadata ba za ki ci za ki ci abinci ba ki ce bismillahir rahmanir rahim sai ki fara luma a ba a ce sai a ce bismillahi shike ya wadata ko za ki zamna ko za ki tashi ko za ki ɗauki wani abu abinda za ki karanta shi ki ce bismillahi shike ya wadata zan yi da sunan Allah sai Allah ya ce alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata da Allah ubangijin tare kai alhamdu kalma ce ta larabci wadda take ɗauke da ma'anar as-sana'u bil jamil yabawa da abu wanda yake mai kyau ala jihati ta'zimi wat tabjil ta ga bangaren girmamawa da jinjinawa maqurunan bil mahabba tare da hadawa da kauna idan mutum ya ce alhamdu ba godiya ba ce ba irin mutum kamar ya ce ma mutum da faransanci merci na gode ko da hausa ko da wata yare dai na nuna cewa na gode ko ba haka ake yi ba ta ce miyatti a'a wannan kadai alhamdu yana ɗauke da waɗannan kalmomi na godiya amma ba bisana jamil yabawa kana yabawa Allah da abin da Allah ya maka nan kirki Allah ya maka abubuwa da ni'imomi da dama waɗanda Allah ya ce wa in ta'udu ni'matallahi la tusuha ala jihati ta'zim tare da girmama Allah والتبجيل da bankamawa da yabawa maqrunan bil mahabbati cike da kaura idan mutum ya ce alhamdu godiya ce wadda take tare da girmamawa da yabawa da jinjinawa da kauna ga Allah subhanahu wa ta'ala ya yi ƙarfin mutum ya ce shukran da larabci na gode Allah na gode a ba wannan kaɗai mai ne alhamdu ta yi ƙarfin na gode kaɗai akwai girmamawa akwai yabawa akwai kaza wanda ba a ma wani alhamdu wani ba zai maka wani abu ta alhamdu misali mijin ya mai ta alhamdu mijina wai kin gode mai sare da girmamawa da kauna a wannan godiya ce wanda girmamawa ne wanda ake wa Allah subhanahu wataala shi kai sai dai ki ce mai shukran ki ce mai kin gode akan abin da ya miki amma Allah subhanahu wataala shi kai ake ma hamd shi ake ma godiya to shi ne Allah subhanahu wa ta'ala shi da kanshi ya wa kanshi ya jinjina wa kanshi ya girmama kanshi ta hanyar godewa kanshi akan ambaton sunayen shi mafi kyawun sifa sifofin shi madaukaka daga hanyar godewa kanshi kuma ya karantar da rubuwa idan muka tashi mu gode mai daga hanyar faɗan haka mu ci alhamdulillahi rabbil alamin godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talibai idan aka ce arrabu a kalmar larabci ana nihin shugaba wanda ake wa biyayya mai kula da sha'ani shine arrabu ko kuma almaliku mamallaki almuslimu mai gyarawa alma'abudu wanda abun bauta as-sayyidul shugaba wanda ake ma biyayya wannan kalma ta rabu duka tana daukan wannan idan kika tarbiyyatar da yaro sai a ce miki rabbaitihi ko kuma rabbai rabbaitahu ka tarbiyatar da shi saboda ka kula da sha'ani shi to Allah shi ne mai kula da sha'ani shi ne mai gyarawa shi ne mai mamallaki ne abun bauta kuma shi ne abun biyayya wanda biyayya jiya in ku saurara a tafsiri malam ya gaya mana biyayya ba sai wanda ka kaso ba akwai biyayya ta Allah subhanahu wataala cikin tsarin Allah wanda dole ne ka mai biyayya a ciki yanzu rana ne muke ciki sai ki take baki son rana dan haka za ki canza wallahi ko da kin yi zanga zanga dole ki yi biyayya ga yanayin da kika samu kanki yadda Allah subhanahu ta'ala ya kawo ki rana ne dole ki jira sai an jima bare ta yi saboda wannan tsari ne na Allah kiran kaga Allah shine wanda dole ake bin shi ana mai biyayya yusabbihu lahu ma fi samawati wa kullu lahu qanitu kowa yana yin biyayya ga tsari na Allah subhanahu ta'ala). dole ne idan lokacin ki na zuwa duniya bai yi ba dole ki jira sai lokaci ya yi kuma idan lokacin ki ya yi na zama na duniya dole ki bar duniya nan kin so ko ki so ba dan haka nan za ka ga masu sabon Allah wani yana cin yana cewa babu Allah sai ba ya mutu saboda lokacin shi ya yi kuma dole yana cewa babu Allah sai Allah ce to mutu sai kuma ya mutu ba ga ya karyata kanshi to Allah shi ne rab shi ne ubangiji shi ne mai mutane mai aljanu mai itace mai dabbobi mai duniyar nan gabaki da Allah shi ne. don haka nan godiya ta tabbata ga Allah rabbul alamin ubangijin talibai talibai ne dukkan wani abin da yake duniyar duk abin da ba Allah bane ba to taliki ne to kuma Allah shi ne ubangijin wannan taliki to idan mutum ya zo yana karanta alhamdu ya ce alhamdulillahi rabbil alamin ma'ana yana cewa ashukurul khalis lillah godiya wadda take tatacciyar godiya wadda ba ta cancanta ba kowa ba sai Allah subhanahu wa ta'ala shi kadai dalili kuma da zan mai wannan godiya akan ni'imomi da ya muni Allah ti da nufi al'adatu wanda kididdige baya iya kididdige su wala yuhitu bi adadiha ghayrahu wani Allah bai isa ba yayi wa'annan ni'imomi ko ya iya kure musu ya zama cewa wannan ni'imomin Allah kaɗai ya bari da haka da nake yaba mai ta hanyar ambaton shi bi asma'ihi wa sifatihi husna da sunayen shi da sifofin shi waɗanda suke mafi kyau ina yabawa Allah subhanahu wa ta'ala dalilin shi ne rabbu as-sayyidul muta ne ubangiji na wanda nike mai biyayya wanda ake mai biyayya wanda la shabiha lahu ba wani wanda yake kamantacce ne da shi bayyana kuma wari wal muslih shine mai gyarawa amra khalqihi al'amarin halittun shi bima asbaqa mai min ni'amihi daga abin ya basu na ni'imomin shi rabbil alamin ubangijin attalikai shi kuma al'alamin shine dukkan wani abin da ba Allah subhanahu wa ta'ala ba Abdullahi ibn Abbas yake cewa alhamdulillah rabbil alamin ma'ana alhamdulillah alladhi lahu al-khalqu kullu kuma mutum yana cewa godiya ta tabbatar da Allah wanda yake da halitta gabaki daya as-samawati kulluhunna wa man fihin sammai ga baki ɗaya da abin da yake cikin sammai kun ga an ida da sammai wal abduna kulluhunna wa man fihin da kasai da abin da yake cikin kasai ga baki ɗaya wa ma bainahuma da abin da yake tsakanin su mimma ya'lamu wa mimma la yu'lam abin da aka sani da abin da ba a sani ba to Allah shi ne ubangijin to godiya tabbata ga Allah wanda ya halicci wannan wannan ita ce aya ta farko ta suratul fatiha wanda insha Allah za mu tsaya a saman wannan aya ganin lokaci ya ja sai gobe idan Allah subhanahu wata'ala ya kai mu za mu ci gaba da fassara a cikin suratul fatiha wannan sura mai girma wanda muna fata duk wannan abin da muke mu ba ta gwargwadon hankinta sura ce wadda ta kowace sura alqur'ani a cikin alqur'ani girma ya kun tsayawa a mata fassara barabara tauye hankin wannan sura ce sura ce mafi girma wanda ya kamata mu san abubuwa da yawa ko da mu san komai ba a kanta mu san abubuwa da yawa waɗanda da wala Allah ba mu san su ba waɗanda suka shafi Fatiha na tabbata akwai da yawa waɗanda daga yau za su rinka ma kansu magani da suratul Fatiha na tabbata daga yau su malam Adam sun huta daga rukiya saboda kowa zai zama mai rukiya ga kanshi zai zama mai rukiya ga yaran shi daga hanyar karanta mai suratul fatiha wanda irin wannan magani ma mutum ya karanta wa kanshi ya yi samun nutsuwa ya samun halatto da zuciya shi fiye daga kai ma malam adam ka kai ma malam adam wani aljanin ka yana cewa sai na kashe ka kada ka taba ni wala Allah shi ma mutum ne sai dan tsorata wanda kuma bai kamata ba a tsoraci aljani sai ka yana karatu yana duba kada ya hukunce ya makure shi amma ke da kanki kina karantawa kan kanki kina karanta alhamdu duk yanda yake ke ta karantawa ke ta karantawa ba dole ba sai a fati ba dole ba sai kin karanta a cikin ruwa mun gaya misali kurki ne a jikinki kafa ki ya take miki ciwo ki kara ki duka kina karanta alhamdu iskan yana taba inda ciwon yake to in kwana Allah ta samu wala ma ta cije ki ki karanta suratul fatiha maciji ne a karanta suratul fatiha kai dukkan wani rashin lafiya babu kamar alhamdulillah ta wani alami da yawaita karanta ta muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu albarka da take cikin suratul fatiha abin da muka faɗa wani daidai Allah subhanahu wata'ala ya ba mu lada abin da muka kuskure muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya yi wani Allah ya gafarta mana wannan kurakuran namu wannan azumi kun ga dai azumi gudu yake wanda ya fi na bara ma gudu bara muna yi muna cewa gashi ne na gudu sai a shi na bana ya fi